idan kuna son aurenku ya kasance muku duniyar jin daɗi tare da soyayya mai ɗorewa ku bayar da mintoci kaɗan domin ku saurari wannan bayani kama da neman aure zuwa bukukuwan da ake gudanarwa na auren ana yin su ne cikin farin ciki da kuma annashuwa tattare da 'yan uwa da abokan arzikin waɗanda auren ya shafa. haka kuma duk ma'auratan da suka yi aure a matsayin mata da miji burinsu su ga cewa mutuwa kaɗai za ta iya raba su sai dai kuma kash duk da wannan fatan da ma'aurata suke da shi game da zaman auren nasu za ku ga cewa mace-macen auratayya ya yawaita a wannan lokacin namu wanda kuma hakan yana jawowa sha'awar auren wajen waɗanda ba su yi ba rashin sha'awar yin auren baki ɗaya ga ma'aurata mata da mazan da suka yi sa'a suka samu kansu cikin ma'aurata to ya zama tabbas su yi ƙoƙarin gano da kuma neman sirrin ilimin zaman aure da abokan zamansu domin samun zaman auratayya na gari. haka kuma rashin sanin wannan da kuma rashin maida hankali wajen neman saninsa ya sa maza da mata da dama a wannan lokacin suka kasa haƙuri a zamantakewar auren nasu shi dai zaman aure zama ne da waɗanda suka yi za su ɗauka kuma su ƙudura a ransu cewa sun yi wannan aure ne domin rufa wa junansu asiri da kuma taimaka wa juna ta ɓangarori da dama da hanyoyi da damar gaske haka kuma babu zaman da yake buƙatar haƙuri ga masu yinsa irin zaman aure ga ma'aurata sautari matsalar zaman auren da ma'aurata suke fuskanta ya samo asali ne tun daga lokacin da suka yi neman auren domin wasu ma'auratan maza da mata sukan yi iyakan ƙoƙarinsu ganin sun shigar da yaudara da kuma ƙarairayi a lokacin da suke gudanar da soyayyar nasu na zaman aure ita dai wannan ɗabi'ar ba wai ga maza kawai ta tsaya ba kamar yadda ake gani har su ma mata a cikinsu ana samun waɗanda ba sa fitowa ƙarara su faɗa wa manemarsu gaskiyar asalinsu ko yanayin gidajensu wasu matan 'ya'yan talakawa ne ma har nuna gidan masu kuɗi suke yi a matsayin su ne iyayensu da za su ɗaura musu aure ba tare da fayyace maneman nasu gaskiyar lamarin da ke tsakaninsu da gidajen masu kuɗin ba wanda hakan daga bisani yakan iya jawo matsala a zaman auren nasu babbar matsala da mafiya yawan ma'aurata suke fuskanta a wannan lokaci shine na rashin samun cikakkiyar sadarwa a tsakaninsu domin shi sadarwa na zaman aure shine abu da yake tattare da dukkanin sirrin zaman aure na gari a ciki ake samun haƙuri ladabi da biyayya da kuma jurewa zaman auren haɗe da kuma da alkinta romanta da kuma ɓoye sirrin juna da kuma bayyana alherin juna a cikinsa duk da dai ana ganin cewa kamar yanzu an samu fahimtar wayewa ta zamantakewar aure har yanzu ana samun wasu ma'auratan da suke zaman ubangida da yaransa inda za ku ga cewa mai gida baya sakarwa matarsa fuska baya da lokacin hira da ita sai a lokacin da ya je bukatarsa haka nan ma da akwai wasu matan da suke fi ƙarfin mazajensu ko dai ta hanyar dukiya ko kuma ta wani matsayi ko mukami don haka su ma ba su da lokacin zama da mazajen nasu domin tattauna al'amuran da suka shafi zaman auren nasu babban sirrin zaman aure na gari kuwa a wajen ma'aurata shine ya zamana suna da kyakkyawar fahimtar juna a lokacin da wata matsala ta taso a tsakaninsu a irin wannan yanayin dole ne su zauna su tattauna duk wani lamari da ya taso musu musamman ma na matsala a rashin kyakkyawar sadarwa a tsakanin ma'aurata shine ummul aba'isin matsalar mace-macen aure ga ma'auratan da suke burin ganin sun samu zaman aure na gari a tsakaninsu dole ne a kullum ya zamto suna ƙoƙarin fahimtar juna a dukkanin al'amuransu na yau da kullum idan mai gida ya ga wani lamarin da bai masa kyau ba ko kuma bai fahimta ba yana da kyau ya nemi bayanin lamarin wajen uwar gida cikin nutsuwa da fahimta haka ma ita ma uwar gidan manyan matsalolin da ke yawan tasowa a tsakanin ma'aurata wanda kuma yake jawo musu sanadiyar rashin jituwa wani lokaci ma har da mutuwar aure su ne yadda ma'aurata suke ɓoyewa junansu wasu muhimman al'amura da suka kamata su tattauna a tsakaninsu. misali lamuran da suka shafi tarbiyyar yara mallakan wasu abubuwa na dukiya kula da dukiya karrama 'yan uwan juna ƙarin aure da kuma matsala na kwanciyar jima'i waɗannan suna daga cikin manyan abubuwa da akasarin ma'aurata suka kasa sanin yadda za su tafiyar da su wanda a sakamakon hakan zaman aure na jin daɗi yake gushewa daga gare su. sau da yawa a wani bangare na ma'aurata na nuna fifiko game da yadda za a tafiyar da tarbiyyar yaran da suka haifa inda za ku ga cewa miji zai yanke wani hukunci a kan 'ya'yansa ba tare da neman shawarar uwar yaran ba haka ita ma matar tana iya yin hakan ba tare da neman shawara ko izinin mijin nata ba wanda hakan daga bisani na iya haifar da mummunan rashin jituwa a gare su duk arziki ko matsayin miji ya zama dole a duk lokacin da zai yanke wani hukunci da ya shafi tarbiyyar 'ya'yansu ya nemi shawarar matarsa ko da kuwa nata gudunmawar da za ta bayar ba zai zama mai tasiri ba haka ma ita ɗin domin sautari akan iya ganin saboda mulki ko matsayi da uba yake da shi a gidansa baya neman shawara ko na gaba da shi bare kuma matarsa ta gida wanda lamari daga bisani na iya cutar da uwar 'ya'yan da aka aikanta hukunci ba tare da neman shawararta ba haka wasu matan masu hannu da shuni ko kuma matsayi su ma suke gudanar da lamarin gidajensu ba tare da tuntuɓar mazajen nasu ba wanda hakan bayan rashin jituwar da kan iya jawowa a tsakanin ma'auratan lamarin na iya zubar musu da mutunci a gaban 'ya'yan nasu da kuma al'ummar da suke ciki domin kuwa ma'aurata da damar gaske za ku same su suna ɓoye wa junansu abubuwan da suka mallaka na dukiya miji yana ɓoye wa matarsa arzikin da yake da su a waje haka ita ma macen tana ɓoyewa mijinta sana'a ko kuma gidajen da ta mallaka idan ba da su mijin ya aure ta ba wannan lamarin daga bisani idan guda daga cikinsu ya gano yake zama matsala ko kuma idan ɗaya ya riga ɗayan mutuwa yakan iya zama tashin hankali da kuma hayaniya a wasu lokuta shi dai aure na gari yana buƙatar ma'aurata su riƙa ƙoƙarin fahimtar da junansu game da al'amuransu na yau da kullum ba shi ma'aurata su koyewa junansu irin sana'ar da suke ciki abokan mu'amalarsu mai suka mallaka suwa suke bi bashi suwa kuma ke bin su bashi hakan yana da kyau ne domin ganin kusancin ma'aurata su ne ya kamata a so jin duk wani sirrin da ke tsakaninsu ba wai sai an fita waje ana neman bayanin abin da ya kamata a cikin gida a sani ba musamman saboda halin yau da kullum domin babu wanda ya san gawar fari a tsakanin miji da mata musamman ma ga duk magidancin da ya san yana da mace fiye da guda to bayyana sirrin abin da ya mallaka ya zame masa dole ga matansa da kuma makusantansa haka ita ma macen da Allah ya yi mata wadatar dukiya kuma take da kishiyoyi ɓoye abin da take ta mallaka zai iya zame mata matsala a nan gaba dole ne ta fito fili ta nuna wa duniya irin abubuwan da ta mallaka ba don alfahari ba sai domin gudun abin da ka iya zuwa ya dawo irin halin ko in kula da wasu ma'aurata suke nunawa ga dukiyoyin junansu shi ma wannan matsala ce babba da yake jawo rashin zaman lafiya ga ma'aurata a gidajensu wasu matan ba su ɗauka cewa dukiyar mazajensu dole ne su kula da su haka su ma mazan da matansu suka fi su abin duniya ba su damu da kula da kuma alƙinta dukiyar matan nasu ba